Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102 a zare kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suka so sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana 16 ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanun labaran. Rundunar sojan Najeriya tare da taimakon sojoji daga kasashen Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar makwabtan Najeriya suna samun nasara kan hankali wajen ƙoƙarin murkushe 'yan boko haram wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin ƙasar pakistan yau juma'a ya kashe akalla mutane talatin sannan kuma wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar sweden ta share fagen yi wa wanda ya ƙirƙiro wikileaks tambayoyi dangane da zargin yi wa wata mace fyaɗe. adalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji abin da ya sa sojojin najeriya suka samu nasara akan 'yan boko haram sojojin namu suna shiga daji-daji eh, suna tafiya ko kaɗan-kaɗan ne ma a cikinsu da kayan aiki mm. su tabbatar cewa su bi su maimakon su zauna sai sun zo sun same mm. su haka kuma masana harkokin sadarwa na zamani sun bayyana cewa harkokin sadarwar zamani suna da fa'ida kwarai da gaske duk da yake suna da illoli. Eh, a cikin binciken mu mun kalle shi ta bangaren siyasa mun kalle shi ta rikicin mm, arziki ko rikicin rabon mukamai kana kuma muna dauke da hirar da muka yi da sufetan 'yan sandan najeriya sai mahmud lalo zai shigo da shirin duniya amurka abubuwan da kuka aiko mana sakon da kuka aiko mana haka kuma amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya ta samu ci gaba sosai a kokarin da take na murkushe kungiyar Boko Haram. General Buratai ya yi wannan furicin ne a lokacin da ya ziyarci muryar Amurka a hira da abokin aikinmu na sashen Turanci James Bote. Haka kuma ya yaba wa haɗin kai da ake samu daga sojojin Kamaru da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar makwabtan Najeriya a wannan yaƙi. General Tukur Yusuf Buratai ya ce abin sha'awa ne a la'akari da cewa an kassara iyawar 'yan Boko Haram na mamaye yankuna da kai hare-hare. Kusan za a ce yanzu an kawar ko kuma an dakile iyawarsu ta razana jama'a. A wannan makon kungiyar Boko Haram ta gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna ɗaruruwan magoya bayanta tana kuma ikirarin cewa har yanzu ƙungiyar tana nan daram to amma general buratai ya yi watsi da faifan bidiyon yana mai faɗin cewa ba komi ba ne illa propaganda muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya jama'an ƙasar pakistan sun ce yau juma'a wani harin ƙunar baƙin wake na wani bam mai ƙarfi ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane a arewa maso yammacin kasar pakistan ya kashe akalla mutane 23 da raunana akalla mutane 30 an kai wannan mummunan harin ne a gundumar Mohammed agency mai 'yanci kada ranka da han da ke kan iyakar kasar da afghanistan wani mai magana da yawan bangaren harantaccen kungiyar taliban da ya balle mai suna jama'atul ahrar ya ce kungiyarsa ce ke da alhakin kai harin a lokacin da ta tuntuɓi muryar amurka ƙungiyar ta ce harin ya auna masallacin ne a saboda wakilan wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai da ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da ake kira peace committee suna cikin masu ibada a wannan masallaci wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar sweden ta yi na'am da warantin kama wanda ya ƙirƙiro wikileaks julian assange bisa zargin yi wa wata mace fyaɗe. hukuncin da kotun ta yanke ya share fagen aiwa mr assange tambayoyi a london a watan gobe idan allah ya kai mu mr assange ya sha musunta zarge-zargen cewa ya yi wa wata mace fade a shekara ta dubu biyu da goma kuma ya sha ƙoƙarin ganin an yi watsi da wannan batu to amma ba ta cimma ruwa ba yau juma'a kotun ɗaukaka ƙara a sweden ta ce ta yi na'am da nazarin da wata kotun gunduma ta yi cewa ana tsammani ko kuma ana zargin julian assange da yi wa wata mace fyaɗe tun shekara ta 2012 lokacin da gwamnatin kasar ecuador ta bashi mafakar siyasa julian assange din yake zaune a ofishin jakadancin ecuador a birnin london ya ce yana tsoron zuwa kasar sweden domin yana zaton gwamnatin kasar sweden za ta ƙi zaƙeyarsa zuwa na amurka inda akwai yiwuwar a yi masa shari'a bisa cace-cacen cin amanar ƙasa a saboda rawar da ya taka wajen bayyana takardun gwamnati na sirri. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yan sanda a yankin kashmir na kasar india sun kama wani sanannen mai hankoron kare hakkin jama'a mai suna Kuran Parves kwanaki biyu bayan an hana shi barin India domin ya halarci taron da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi a Geneva ƙasar Switzerland. Jama'an 'yan sanda ba su bayyana caje-cajen da ake wa Mr. Parves ba. A ranar Laraba hukumomin filin saukar jiragen zama suka hana Mr. Parves shiga jirgi a birnin New Delhi zuwa Geneva inda aka shirya zai gabatar da rahoto ya kuma yi wa jami'an majalisar ɗinkin duniya bayanin zarge-zargen tauye hakkin jama'a da ake yi a yankin kashmir na ƙasar india inda tun watan yuli yankin ke fama da hargitsi a yayin da yake zanta da muryar amurka kafin a kama shi mr pavis ya ce hukumomin filin saukar jiragen sama ba su faɗa mashi dalilin hana shi shiga jirgi ba illa kawai suka ce umarni ne daga kungiyar leƙen asirin ƙasar. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya fito fili ya tabbatar da rawar da gwamnatinsa ta taka wajen kashe 'yan jam'iyyar Patriotic Union ko kuma UP a takaice a shekarun 1980. Shugaba Santos ya nemi gafarar wakilan kungiyar ko kuma jam'iyyar Patriotic Union da suka tsira wajen wani biki da aka yi a jiya Alhamis. ya ce bai kamata a ce wannan bala'i ya faru ba sojojin lema ne suka kashe kimamin mutane dubu uku lokacin da ake yin shawarwarin sulhu tsakanin gwamnati da 'yan jam'iyyar up a shekarun 1980 al'amarin da ya sa 'yan ƙasar ta colombia suka laƙawa suna kisan kiyashin siyasa. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro da ziyarar da shugaban sojojin ƙasa na najeriya ya kawo jiya a nan sashen hausa inda ibrahim alfaha ahmed ya tambaye shi yayin da suke canza dabarun yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ita ma ƙungiyar tana canzawa amma duk da haka suna samun nasara ko menene sirrin kasan lokacin da muka zo sunan um, operation da ake kira ake kiranta uh, hmm. zaman lafiya operation zaman lafiya hmm. to muka ga wannan shekaru da shekaru hmm. ana ta magana zaman lafiya maimakon abu ta sauya amma ba ta sauya ba sai kara tabarbarewa take sai kara ɓaci take sai muka ce na ce to uh, dole a samu uh, sauyi wato akwai abin da a turanci ake cewa psychology hmm. eh, dole mu canza tunanin eh, yadda ake tunkaran 'yan wannan 'yan boko haram nan hmm. na ce to ya za mu yi dole sai mun sai mun samu kirari hmm. wanda zai daidaita da yadda muka gan yadda za mu ci manufar namu ta Eh, yakan yan wannan yan boko haram mm. to shi na ce za mu canza sunan daga zaman lafiya mm. zuwa eh, lafiya dole mm. kuma wannan ya kara musu ya kara ma sojojin kuzari to bayan wannan tambayan da ka yi wato in ka duba ita eh, dabarorin yaƙi na suna na yawa wato yadda mu muka saba shine muna yaƙi ne yadda sojoji za su shiga layi mu yi gaba muka samu abokan hamaya mu gwabza da su in mun samu nasara mu tsallake mu ci gaba haka ake wato conventional approach da ake faɗa a turance to amma mun gan su yan boko haram na yadda suke tsari kanoke ne sai su shigo cikin gari ma ba za ka sani ba hmm. suna ɓoye da bindigansu sai su je su yi barna daga baya su gudu su koma cikin daji hmm. to muka ga haka muka ce to bai kamata mu ci gaba da haka ba mu dole mu sauya salo hmm. to shi ne muka sa sojojin namu suna shiga daji-daji suna tafiya ko kaɗan-kaɗan ne ma a cikinsu da kayan aiki su tabbatar cewa su bi su maimakon su zauna sai sun zo sun same su su za su bi su kuma akwai um, mashinan da muka sayo mm. kwanakin baya shi ma yana taimaka mana mm. domin a bi su yadda yanci su ma suna amfani da ke da mashin suna mm. shigowa cikin gari wanda baya shiga da mota haka to duk wannan ya samu ma mun sauya salon uh, yaƙi da wayannan uh, 'yan ta'addan uh, boko haram kuma allah ya sa ya ba mu nasara kuma muna cin gaba da wannan nasara insha Allah haka ne La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah To Allah kyauta a Bauchi ko an gudanar da taron masana ne a harkokin sadarwar zamani ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yin amfani da shafukan sada zumunta na zamani irin dangin WhatsApp, Twitter, Facebook da kuma Instagram ya zamanto tsani ga masu yin amfani da shafukan kan hau domin cimma burace-buracensu. Bincike na nuni da cewa a Najeriya mulkin demokradiyya ya taimaka wajen yin amfani da shafukan a fannin siyasa wajen tallata 'yan takara sai dai kuma masu yin amfani da shafukan kan rinka amfani da su wajen aikawa da munanan sakonni da zafafan kalamai na batanci wanda kan kai ga haddasa rikici malam abdulgani rufai yakubu jami'a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma a najeriya mai suna sitad ya gabatar da kasida kan irin binciken da cibiyar ta gudanar. cibiyar mu mun gudanar da bincike a kan irin kalaman nan da ake yadawa a wannan dandali yau muna ta shekara biyu ma kenan. Abubuwan da muka gano abubuwa ne masu firgici domin idan ba a ɗau matakai ba za su haifar da matsaloli da yawa. to amma kamar yadda kuka sani kafin mu fara binciken mu sai da muka kirawo masana daga kasashe da dama ba kamar kasashen kenya kamar su ah, rwanda da sauransu irin kasashen da irin waɗannan kalamai ne suka janyo aka yi asarar rayuka. Wannan abubuwan da ka lura da shi ya fi yawa ne ta fuskan siyasa irin maganganun da yake masu firgitawa ɗannan ko kuma dai a ah, ta fannin ma zamantakewa. Eh, a cikin binciken mu mun kalle shi ta bangaren siyasa mun kalle shi ta rikicin mm, arziki ko rikicin rabon mukamai ko kuma rikici da ya shafi gonaki da masu amfani da su ko kuma makiyaya da sauransu duk mun kalli wannan bangaren amma abin da ya fi daukan hankali ya fi alaka da siyasa dan majalisar dattawa mai wakiltar bauchi ta kudu sanata aliyu wakili fagacin bauchi wanda ya shirya taron na tambaye shi cewa yawancin ku 'yan siyasa zaka ga kun ma ɗauki yara nan matasa ne suna kamar kare muradanku da kuma jefo wasu maganganu na tashin hankali da bacin rai ko kuma muzantawa juna ka yi jam'u kenan kai dinnan ka sha hira da ni na ga maka cewa babu wani da ni na ɗauka cewa ya ci zarafin wani don ya kare maradona na faɗa na sha nanatawa cewa kowa ya ga darajar shugaba kuma ala kulli na faɗi wannan kuma in kana cikin wannan yanan gizon ma za ga cewa wanda suka ɗauka wa kansu suke tallata na za ga cewa ba su taɓa cin zarafin wani ba kuma ko an zage ni kai dinnan shaida ne an ci zarafi na an yi dama saboda a nuna mini ban isa ba da na je ma na kai police aka ce su suke da hukuman shari'a ba ma wanda yake siyasa ba ko kai ma kana tallan kanka yayin da kake hulɗa da wani a ingila ko a america ya san al'adanka ya san jinsinka ya san tunaninka kun sada zumunta. Daga bisani na tambayi wasu masu yin amfani da shafukan sadarwa a matsayin sana'a ra'ayoyinsu ga abin da suke cewa kin yakin isa ya guda a social media babban wani abu da yake faruwa a wannan harka na social media shine akwai alkhairai da yawa a cikinsa sai dai kuma akwai matsaloli matsalolin nan ko sun hada da yadda za ka ga wasu suna sharri ma wasu ko kuma ka ga misali namiji ya yi shigan mace ya yi abu yana wasu abubuwa dai da sauransu to amma ni ina gani abin da ya kamata a yi shine duk wanda suke amfani da wannan kafa na facebook su ɗauke shi abu ne mai muhimmanci kaga za a yi harkan kasuwanci da shi ko da wani irin business kake yi wannan kafa na facebook yana da yadda za ka yi ka tallata ka. salisiya in ka lura za ka ga wasu suna amfani da wannan kafofin watsa labarai ko mai zan kira shi yanan gizo suna amfani da shi ta wajen batanci da sauran shi wanda kuma dama ne aka samu wanda ya kamata ba a zage mutane ba sai dai a gyara shugabanni a tambaye shugabanni abin da ya kamata su yi wa al'umma abdulluhan muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria. to mun gode abdulhab kwanan baya ne shugaban rundunar 'yan sandan najeriya idris botun ibrahim ya ziyarci sashen hausa kuma na tambaye shi ko me yake yi domin kara dawo da martaban 'yan sandan najeriya abin da zan faɗi a nan kasan bayan shigowa na mm. na yi mitin da su british high commission abuja eh. akwai wani abin wani shugaban su a Abuja lokacin shine ya kawo su wato sun yi independent assessment na 'yan sanda na Najeriya na yanzu eh. kuma sun ce muna da 98% yadda hmm. na mutanen Najeriya ga polis nasu abu da ke mun samu improvement da yawa wannan fannin maganin cewa 'yan sanda suna dana ma mutane haƙƙi da sauransu hmm. akwai a lot of improvement 98% is a, is, a, is a pass mark a kowane hmm. yes mm. so abun da zan ce gaskiya mun samu improvement da yawa kuma wannan abun isu shugabancin police at all levels from the commissioner the AIG da sauransu ka san mutane sun kai kana ba da directive da kana ba da directive akan gaskiya akan adalci da sauransu sauran dole su bi to ni kuma ina am am am sure that police da muke da shi a Najeriya yanzu muna bin adalci ne muna bin gaskiya kuma muna bin yadda laws rule of law yes rule of law ka san lokacin da shi na riga na ce principles police a nigerians would have to be principles guda the ne principles of core values na international policing dokokin dokokin yan sanda wanda duniya ba ma Najeriya ba duka eh, duniya kasa da kasa yes mm. wannan that is one da kuma principle na democratic policing me ne principle na democratic policing accountable representative and responsive police that is police da yake listen to mutane wanda zai saurari mutane mutane kuma su biya abin mutane ke so to insha Allah ina ganin insha Allah abin zamu samu a police kenan a nigeria. to akwai wani shiri ne ko tsari da ka sa kan wannan din abu ne muka faɗi dole ne duka police from each every rank dole ne su biyo wannan abu daga kai kanka kenan daga kai na obviously da kai na yi in ka tuna ka na declaring acid na da na hau eh. mulki nace na yi declaring acid na ga mutanen duniya ga abin da ka mallaka ya so it has to go down like. inda duka ga dan sanda a America tamkar kaga charge office ne mm, komai yana tare da shi me fatan ka game da irin abin da ka gani nan to gaskiya fata na yes ka san lokacin da na shigo na ce one of the issue uh, in the speech na one of the issue da na faɗi shine magana uniforms magana accommodation na yara magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk ko na ko na je Lagos na je uh, Delta na je kasar Maiduguri na je na dressing yara na musu alkawalin cewa by the time muke da abun nan enough abun za mu facing wannan issues one after the other issue na barracks issue na uniform issue kuma na, na, na appearance on duty sa kaya sa kaya yes um, wani alkawali da na musu kenan and wato issue na corruption ne most of the system din ke da i believe that by the time da muka bi gaskiya akan wannan you know utilization na funds da muke da shi na police da kuma management da wannan items da muka saya za a samu little improvement a kan abun appearance na police a Najeriya. Kada ba na ka, an kada ba na ka ya tambura na mai kaji a ya irin kiɗin ga manya ne Ka kagan kiɗa na yan sanda in sabo da kada ne ko kaga ne su karɓa dama su idi sabo da kada ne talata bai hana a yanka ta yan dun zama da ɗan sanda kai dai wace mutuncinka na ɗaya ka da ka sai da kayan sata kakka ya da rikici kuma ni ba ni saka sata akwai waɗanda a farin akwai waɗanda To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu nan agogo ya ce karfe goma na safe da minti 20 cip cip ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Shirin na yau zai ta'allaka ne akan cika shekaru goma sha biyar da aka kawo wa Amurka hari a shekara ta dubu biyu da ɗaya Za kuma mu duba labarin wani ɗan sanda ne da ya je kai ɗauki a lokacin wannan hari, wanda a dalilin hakan ya rasa ransa. Za mu ji yadda 'yan uwansa ke kewarsa shekaru goma sha biyar bayan wannan hari. a ranar lahadin ta gabata ne aka yi bikin cika shekaru goma sha biyar da harin da aka kawo nan amurka wanda ya laƙo rayukan kusan mutane dubu uku daga cikin waɗanda suka mutu akwai mutanen farko da suka fara kai ɗauki a tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da nufin zuwa su taimaka wa waɗanda lamarin ya ritsa da su amma kuma suka gamu da ajalinsu yayin da benayen suka rufta a kansu a lokacin da jirgi na farko na boeing mai ɗauke da fasinjoji ya kawa ɗaya daga cikin benayen cibiyar kasuwanci ta duniya Aaron Leslie wata ba amurka ya asalin ƙasar Ukraine ta samu labarin ne ta kafar rediyonta yayin da take kan hanyar zuwa aiki a cikin mota. Amma kuma san bai zo mata a zuciya cewa wani jirgi na biyu zai kuma afka ma gefen benayen ba kuma bata san cewa kaninta John Skela wanda ɗan sanda ne na ɗaya daga cikin mutanen da aka kira su domin su kai ɗauki ga mutanen da ke buƙatar taimako. A lokacin da wakilin murya Amurka Titania Karshenko ta kai ziyara gidan Irene ta nuna mata hotunan John yadda yake cike da farin ciki a ranar da ya zama ɗan sanda. Wannan rana ta kasance mai matukar farin ciki ga rayuwar John, amma ba mu taɓa tunanin cewa shekaru takwas kawai zai yi na aikin ba. Ya yi matukar farin ciki a wannan rana, kuma dukkaninmu mun je wajen bikin yaye su da aka yi. Mike Day shine yayan John, kuma shiga john aikin ɗan sanda ya zo ma kowa da mamaki john mutum ne da ke so ya zama komai zai ce maka yana so ya zama ma'aikacin kashe gobara ko direban babbar mota ko ya ce maka yana so ya zama injiniya a kodayaushe john zai ce maka yana so ya zama komai amma da ya shiga aikin ɗan sanda abin ya zo mana da matukar mamaki baki ɗayanmu for the whole family, even including me. Bayan da aka kai harin na ranar ɗaya ga watan Satumba, Mike wato yayin John ɗan sanda shi aka kira ta wayar tarho daga ofishin 'yan sandan. An kuma faɗa mai cewa John na ɗaya daga cikin waɗanda aka tura domin kai ɗauki kuma ba a gan shi ba. Har dai tsawon wasu 'yan makonni ba a ga John ba kuma 'yan uwansa sun yi ta zira ido su ga ko zai bullo a kowane lokaci. amma kwanaki arba'in bayan faruwar harin na 11 ga watan satumba sai suka cire rai da ganin john unfortunately um, Abin takaici ba a ga komai na ragowar John ba a wurin da ake mai lakabi da Ground Zero a Turanci, ko da sarkar ta zinari balantana agogonsa. Tare da matarsa, Mike ya tattara kayayyakin John waɗanda za su rika tunawa da shi a kuma ɗakin ƙasa da ke cikin gidansu. Mike ya shiga ya kunna wani faifan bidiyo da aka ɗauka a lokacin John na raye, ya kuma ganshi yana rawa a ciki. yakan kuma je inda wannan hari ya auku inda yakan zauna a duk lokacin da babu kowa a wurin Nakan je wurin da maraici a duk lokacin da babu kowa, kamar lokacin da kafafen yaɗa labarai na gidan talabijin da jaridu ba sa wurin, sai na zauna kawai na yi ta magana da kaina ko kuma na yi mai magana. And talk to myself. or Mike dai ya ce shekaru goma sha biyar da aka kwashe ba su rage mai zafin rashin dan uwansa ba, zai kuma ci gaba da tunawa da shi. To dangane da bikin tunawa da wannan hari na ranar 11 ga watan Satumba, wakilin muryar Amurka Raymond Taylor ya tattaro mana ra'ayin mazauna birnin na New York kan yadda suke ji shekaru goma sha biyar bayan aukuwar lamarin. A nawa ganin babu tsaro a duniya baki ɗaya. Asali ma abubuwa ƙara taɓarɓarewa suke yi. Duk inda na je nakan gamsu da irin tsaron da aka samar. Sai dai wannan abu da ya faru zai iya uh, faruwa a ko'ina. A yanzu na fi jin kai na cikin haɗari saboda irin tunzara mutane da ake yi da kuma nuna wariya. a state of uh, security. Muna cin gajiyar kyakkyawan tsaro kuma akwai wanda yake samar da hakan. Wani ne wanda ba mu iya ganin sa yake kula da mu. Wasu mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da harin da aka wannan Amurka a ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 wato shekaru 15 bayan harin kenan. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan karo da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu a madadin duk waɗanda suka yi hidimar kawo muku wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla an gaida mahmud lalo yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Saƙo na farko ya ce, duk tsintsin da ya kira ruwa shi ruwa kan doka. To tsohon gwamnan jihar Katsina wato Ibrahim Shema sai ka gaggauta mika kanka a hannun hukumar EFCC domin ka yi musu bayanin sace kuɗin al'ummar Katsina da ake zargin ka da yi daga Naziru Abubakar Sabu Gusau. Wani saƙon kuma ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tangal-tangal da tattalin arzikin ƙasa ta Najeriya ke yi a halin yanzu albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga Arabiyu Awal mai faci gidan Madi da Abdullahi Saraki Tangaza da Sha'aibu Diamond gidan Madi duk a Sokoto. Assalamu alaikum BOA Hausa ziyarar da jakadan majalisar ɗinkin duniya mai kula da jin ƙai ya kai ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya sa ziyarar ta sa ta amfani al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar amin daga Yusuf Muhammad Gagarawa ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawa Najeriya. Salam biyoye Hausa daman 'yan magana na cewa faɗan duk da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa ba komai sa na yi wannan kalami ba sai don ganin yadda tsagerin Niger Delta ke ta miƙa wuya ga jami'an tsaron Najeriya da wannan muke fatan Allah ya sa wannan miƙa wuya da tsagerin ke yi ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ma ɓarnata dukiyar dukiyar ƙasa da suke yi amin sako daga malam rilwanu sa'idu gairi a zamfaran najeriya daga matawakil gambo doko ɗalibi a kwalejin gumel ya ce boa don allah ku faɗa wa gwamnatin jamhuriyar nijar da ya kamata ta ƙara azama wajen yaƙar ƙungiyar boko haram ganin yadda suka ƙara matsa hare-haren su a yankin diffa wani sakon kuma ya ce assalamu alaikum boa hausa da fatan kuna lafiya tabbas matakin da wasu daga cikin tsagerin niger delta suka ɗauka na ajiye makamansu yayi daidai ganin yadda ta sanadin su tattalin arzikin najeriya ya zama koma baya dalilin gazar da suka tafka a baya da fatan sauran tsagerun su ma za su miƙa wuya domin samun zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya daga Malam Ya'u Adamu Bulkacuwa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice. sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ya ce rundunar sojan Najeriya tana samun ci gaba sosai a ƙoƙarin da take yi na murkushe 'yan ƙungiyar Boko Haram. General Buratai ya yi wannan furucin ne a lokacin da ya ziyarci muryar Amurka. Jami'an ƙasar Pakistan sun ce yau Juma'a wani harin kunar baƙin wake na wani ban mai ƙarfi ya ratsa wani masallaci da ke cunkushe da mutane. a arewa maso yammacin kasar ta pakistan ya kashe akalla mutane 23 da raunana akalla mutane 30 wata kotun ɗaukaka ƙarar ƙasar sweden ta yi na'am da warantin kama wanda ya ƙirƙiro wikileaks juan assange bisa zargin yi wa wata mace fyaɗe hukuncin da kotun ta yanke ya share fagen aiwa mr assange tambayoyi a london a watan gobe idan allah ya kai mu To madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa. Sai Daniel Brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu Vasco ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda Halima jimirau da Usman Ahmed Kabar za su gabatar.